Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Cikin yanayi na fushi, shugaban Amurka ya sha alwashin zai shawo kan 'yan majalisar dokokin ƙasar don su ɗauki matakin sauya dokar mallakar bindiga. bayan wani mummunan hari da wani dan bindiga ya kai akan wata makarantar firamare inda ya kashe yara ƙanana kusan ashirin yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla cikin kakkausar lafazi shugaban amurka joe biden ya sha alwashin ɗaukan matakai don samar da dokoki masu ma'ana don takaita mallakar bindiga musamman manya-manya. Kalaman Biden na zuwa ne a ranar Talata, ranar da wani matashi ɗan shekara goma sha takwas ya shiga wata makarantar firamare a kudancin jihar Texas ya rika bi aji-aji yana buɗe wuta, lamarin da ya sanadin mutuwar yara ƙanana goma sha tara. The idea that an 18-year-old kid can walk into a gun store and buy two assault weapons Biden ya ce batun a ce wani yaro ɗan shekara goma sha takwas zai iya shiga shagon sai da makamai ya sayi manyan bindiga guda biyu. Hakan kuskure ne, don Allah me zai sa mutum ya buƙaci bindiga don ya kashe wani. Abin yana matuƙar ɓata min rai. Kamfanonin da ke ƙera bindiga sun kwashe gomman shekaru suna kasuwancin sayar da makamai. Lamarin da ya sa suka zama kamfanonin da ke samun ƙazamin riba. Haba jama'a, don Allah ya kamata mu tashi tsaye mu kalubalanci kamfanonin nan. To hukumomi dai sun ce yara akalla sha tara ne suka mutu da wata malama bayan harin da aka kai a makarantar firamarin wacce ake kira Rob Elementary da ke garin Uvalde a jihar Texas. Kazalika Biden ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda wannan hari ya ritsa da su. To Ya ce mutuwar ɗa batu ne da zaka ji kamar an cire wani ɓangare na jikinka. Akwai rami da zaka ji a kirjinka sai ka ji kamar ka nutse a cikinsa ta yadda ba za ka taɓa iya fita ba. Har ka ji kamar numfashinka yana so ya ɗauke. Gwamnan jihar ta Texas Greg Abbott wanda ɗan Jami'ar Republican ne ya ce ɗan bindigar wani matashi ne mai shekaru 18 da ke zaune a garin na Uvalde. yana mai cewa wani jami'in tsaro ne ya bindige shi. Uh, ya ce ina son faɗa muku cewa wannan abu da ya uh, faru a Uvalde mummunan al'amari ne da ba za mu taɓa lamunta da shi uh, a jihar Texas ba. Akwai matakan gaggawa da hukumomi ke shirin ɗauka. Safiya Usman, 'yan asalin Najeriya ce da ke zaune tare da mai gidanta da 'ya'yanta a jihar ta Texas. ta kuma yi wa muryar amurka ƙarin haske kan wani abin alhini da ya faru gaskiya a yanzu mun a jihar texas muna cikin baƙin ciki kuma da tashin hankali saboda zai iya faruwa da kowa mutum ne ka kai yara makaranta da kanka suna tunani suna cikin koshin lafiya amma kuma a dawo maka da gawa ni dai a tunani na yadda ta iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi gaskiya shine idan hukuma za su iya bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga. To a birnin Washington shugabannin jam'iyyar Democrat sun yi nuni da wannan al'amari a matsayin wani abu da zai sa a ɗauki matakan samar da sauye-sauye don kaucewa sake aukuwarsa a nan gaba. Sanata Chris Murphy ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa. I'm here on this floor to literally get down on my hands and knees and beg my colleagues. Yace ina tsaye ne a wannan dandamali don na durkusa da hannuna da gwiwowina na roƙi abokanaina da mu samar da mafita. Ku yi aiki tare da mu don mu samar da dokokin da za su hana sake aukuwar wannan al'amari. Na fahimci cewa abokanaina na Republican ba za su amince da duk abin da zan faɗa ba, amma na san akwai inda za mu samu daidaito, akwai inda za mu cimma matsaya. wacce za ta sa amurka ba za ta sake ganin irin wannan harbi da ke halaka mutane da dama ba to ita dai jihar ta texas ta shahara wajen kare haƙƙin mallakar bindiga wani hari na zuwa ne sama da makonni biyu bayan harin da wani ɗan bindiga ya kai a garin buffalo na jihar new york inda ya kashe mutum goma yanzu dai ya rage ne a tsaya ga yadda muhawara za ta kaya tsakanin masu goyon bayan mallakar bindiga da waɗanda suke nuna akasin haka masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu yanzu a madadin anita powell da ta haɗa rahoton sai kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu